da na subscribe kana ka dana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Assalamu alaikum barkam da ka sanin karkance da kwacin sabon shirin. Yanayin da tsoho ya da ita ta bayyana irin soyayya da suke yi da shi. Wani aure da ya ɗauki hankula a kafar sadarwa shine ta yadda wani tsoho ya yi da tsalilin budurwa 'yan shekara 21. wannan aure ya yi matuƙar ɗaukar hankula inda kafar sadarwa ta karaɗe da a auren nasu sai dai kamar yadda ake zato sai aka san haka ya faru domin an hangi bidiyon matakin tare da sahibin mijin nata kamar yadda shafin arewa family video suka wallafa about the married which has gone viral over the week leading to all sort of reaction from all over the country this is a video by Brady which devocates all lies friendly by the naysayers it is not very clear to even the best of critics that the girl is not actually an underage and definitely not forced into the wedding, is actually happy married. A fasarance Hausa ana nufin magana akan auren da ya yawo a wannan satin, wanda ya kawo cece-kuce a ƙasar nan baki ɗaya. Wannan bidiyon zai ƙara muku haske akan maganganun da mutane suke na cewa yarinyar ta yi kankanta da aure sannan kuma an yi ƙoƙarin enforcing ɗinta ne ma'ana an mata tilas ne akan auren sannan ta bayyana duniya tana jin daɗin aurenta allah ya ba zaman lafiya amarya da ango da fatan allah ya ba su zaman lafiya tare da samun zuriya ɗaya ba da na subscribe kana ka dana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye mu a kodayaushe